Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So barkan ku da sake zuwa ajin koyon lissafi. So a previous class an muna magana akan trigonometry. So yau muna so mu magana akan ratio formula. Wannan table da kuke gani summarizing din wancan trigonometric ratio sun ne ni. Ga nan na 30 a nan, ga nan na 45, sannan ga nan na 60. Na yi summarizing nasu ne a table. Wannan shi ne sine duka, wannan shi ne cos, wannan shine tan. Kaga 30 ga nan sine ɗinsa, cos ga nan sine ɗinsa, time ma ga na sign ɗinsa haka na 45 shi ma sign ɗinsa da cos ɗinsa da tan ɗinsa duka so waɗannan su ne addition formula sun da muke magana aka ce sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b sannan sin a minus b is equals to sin a cos b minus cos a sin b kaga shi a sin plus ɗin e da yake nan shine plus ɗin da yake nan sannan minus ɗin e da yake nan shine minus ɗin e da yake nan ba wani abu da yake canzawa kawai idan ka ce sin a sai ka dawo ka ce cos b sannan sai ka ce plus cos a sannan kuma sin b ga na farko sin na biyu cos sai ka a abu sai ka dawo da cos a farko kamar da sin a na biyu shine kawai abu sannan sai sin ɗinsa dama shi baya canzawa shi kuma na cos ga cos a plus b is equals to cos a cos b dole idan kai post da post ne ya nan gurin sannan kuma sign ɗinsa shi yana dawa? kaga idan nan plus ne to nan gurin zai dawo minus haka idan nan gurin minus ne nan gurin zai dawo plus to kaga cos kenan cos a cos b minus sin a sin b wato shi a cos cos a waje ɗaya suke sin ma a waje ɗaya suke ba kamar wannan bane ba shi zaka ga sin da cos a waje ɗaya amma shi kuma wannan cos a waje ɗaya suke sin ma a waje ɗaya suke ba a haɗa cos da sin kaga cos a cos b minus sin a sin b haka idan nan gurin minus ne nan kuma zai dawo plus idan nan gurin plus ne nan zai dawo minus shi ne na cos na tan kuma shi nan tan a plus tan b all over 1 minus shi kuma idan nan gurin plus ne to nan minus ne idan nan gurin kuma minus ne to nan wajen plus ne na tan kenan kaga tan a plus b equals to tan a plus tan b all over 1 minus tan a tan b haka idan kuma tan a minus b ne is equals to tan A minus tan B kulwa 1 plus tan A tan B wannan su ne formulas na cikin formula za mu yi zina nasu mu sarrafa waɗancan questions da suke kan board so muka fara da question na farko aka ce say 15 degrees is equals to wato abin da yake nufi wannan 15 din aka splitting din sai gida ko iya wannan ya zama to A shine A A kuma B to za ka yi splitting nashi ko da addition ne ko kuma subtraction wato za ka nemo special angles guda biyu ko da daga cikin waɗannan ne special angles wanda idan ka adin nasu ko kuma idan kai subtracting nasu zai ka wannan 15 din naka to wasu special angle ne anan wanda idan muka yi adin nasu za su ba mu 15 kaga idan kai adin din wannan da wannan ba zai ba ka 15 ba kan sai dai idan kai subtracting kaga idan ce 45 minus 30 zai ba ka 15 kuma sannan dukkan su special angles ne to kaga za mu iya amfani da su kenan za mu iya cewa sin 45 eh, degrees minus 30 degrees idan kai subtracting din 45 da 30 kaga zai baka 15 so kaga kenan za mu iya using sin 45 minus 30 kuma yanzu wannan idan ka duba kaga ta yake da wannan sin a minus b na irin wannan ne so kaga za mu using wannan formula na minus din kenan idan da a ce sin 45 plus 30 ne kaga za mu using wannan kenan mai plus amma yanzu tun da minus ne kaga za mu using formula wanda yake da minus kenan so za mu using wannan so which is equal to yanzu nan sin 45 degrees minus 30 degrees is equal to kaga nan sin a sin b using that formula sin a plus b wannan shine a namu wannan shine b namu so kaga sin 45 degrees cos b nan which is 30 degrees sannan sine ne muke yi so nan minus ne nan ma minus ne a sine cos ne ake canza sine ɗinsa to a sine ne duka ga nan minus ne nan shi ma minus ne to sai ka saka cos a sine b cos a namu shine cos 45 45 degrees sine b namu shine 30 degrees to bayan ka gama wannan abin da ya sauran sai ka nemo special analysis duka waɗannan values ɗin to kaga na farko sin 45 idan muka zo ga nan 45 nan 45 degrees sin na shi shine 2 over 2 kaga sin 45 root 2 over 2 yanzu kaga nan gurin root 2 over 2 kenan ba za ka je ka danna a to sin 45 bane ba za ka yi zin special analysis ne shi yasa muka yi grouping special analysis tun daga farko so nan ya bada root 2 over 2 times cos 30 dan ka zo ka kan sai ka duba force na tati ka gani 3 over 2 sai ka saka over 2 ka minus cos 45 idan ka zo ka duba 45 cos ɗinsa gashi nan shi ma root over ne root over 2 times sin 30 idan ka duba sin na 30 ka ga 1 over 2 ne sai ka saka 1 over 2 ɗinka so bayan ka gama wannan ka ga root 2 times 3 zai baka by swap aka ce za ka iya haɗa su a cikin group guda ɗaya idan kana multiplying kaga nan zai zama two times three kenan all over kaga nan two times two zai ba mu 4 minus kaga shi ma nan two times one zai ba mu 2 all over two times two shi ma zai ba mu 4 so nan gurin two times three kaga muna da six over 4 minus nan muna da two shi ma over four so wannan four da four kaga by fraction idan eh, numerator ɗin ɗaya ne that ka iya ɗaukan guda ɗaya kaga zai zama 2 root 6 minus root 2 all over 4 za ka iya haɗe su the waje ɗaya sai zama to kamar ka yi LCM kenan idan ka yi LCM na shi haka 4 idan ka ce 4 divided by 4 zai baka 1 1 times root 6 kaga zai baka root 6 minus idan ka ce 4 divided by 1 wannan 4 din kaga shi ma 1 times root 2 kaga zai baka root 2 so shine abin da muka yi a can wajen kaga za ka haɗe su a waje ya zama all over four kenan which is equal to zai iya zama a one all over four, into bracket root six, minus root two kenan so wannan ne ansa na wannan question na farko kenan sin 15 so wani mu sake ɗaukan wani question daga ciki kaga yanzu idan ka ɗau wannan cost ɗin cost 75 the second question kaga yanzu shi ma za ka nemo wasu values ne wanda idan kai adin nasu a cikin wannan special angle sun fa kenan za ka nemo values wanda idan ka yi adin ko kuma subtracting za su baka a wannan 75 din da ake magana kenan so yanzu idan ka zo ka duba ka gani 30 plus 45 shine zai ba mu 75 Ka za mu iya sa 30 degrees plus 45 degrees unit shine zai ba mu 75 so yanzu wannan cos 30 degrees plus 45 degrees is equals to in muka using formula na cost kaga nan plus ne sign din ka zai a nan zama minus so nan muna da cos 30 degrees cos 45 degrees tun da nan plus ne kaga zama minus minus sin 30 degrees sin 45 degrees which is equal to kaga yanzu nan cos 30 the denominator wajen cos na 30 kaga shine with 3 over 2 with 3 over 2 times cos 45 kaga cos 45 shine with 2 over 2 with 2 over 2 minus sine 30 kaga sin na 30 shine 1 over 2 1 over 2 times sine 45. That is sine of 45 here is 2 over 2. Root 2 over 2. That which is equals to, there is no 3 times 2. That is about root 6 all over 2 times 2. That is about 4 minus 1 times root 2. That is about root 2 all over 2 times 2. Shi ma zai bamu 4. Kaga yanzu wannan su ma da remaining ne. Za have iya haɗe su have zama root 6 minus root 2 all over four wannan shi ne ansan mu na wannan question ɗin kenan so za mu bar sauran questions da mu salba ba mu salba ku ajiye mana ansan a comment section mun gode